الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin watan Ramadan shekara 1446 hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya da shekara 2025 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na 22 kuma muna cikin suratu tauba jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 59 da kuma za mu tashi a farkon aya ta 60 inda ubangiji ta lake إنما الصدقات للفقراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وبنجدي تعالى إنما الصدقات للفقراء ليلي زكاة جميل صدقة ko mu ce zakkoci za mu ce ko na ga zakka ba ta da jam'i da hau sai dai mu yi gwara ce mu ce zakkoka ko zakkoki eh, inna masadaqat zakka lil fuqara'i na fakirai ne na fakire ake bawa zakka in an cire wal masakini da miskinai wal amilina alaiha da masu aiki akan zakkan su ne aljuba da suke zuwa suna karbo zakka wal mu'allafati qulubuhum da wa'inda ake rarrashin zukatan su ne kafurai da ake tsammani in an ba su zakkan da su musulunta ko kuma sun musuluntan amma za a ba su don a karfafa wato ainihin musulunci da wadata ne wa firriqabi da kuma wuyaye shine yan tabawa a yi amfani da kudin zakka a sai bayi a yin tasu ko kuma dama an tsora wani bawa fansa sai a bada zakka a biya masa wannan fansa walgharimina da wa'inda ake bin bashi wanda suna da wani abu a hannunsu na kudi wanda suke tuyawa. amma kuma akwai basussuka da ake bin su wanda ya fi ƙarfin abin da ke hannunsu su ma ana ba su zakka domin su biya bashinsu wa fi sabilillahi da kuma wajen jihadi fi sabilillah za a tafi yaki wani bai da abin da zai shirya na yaki sai a bada zakka a shirya masa ko ya je guzurinsa ya kare a can wajen yaki ko da mawadata ne sai a bashi zakka don ya ci gaba da yakinsa wabni sabil da kuma dan tafarki shine mutumin da ya tafi a guzurinsa ya yanke masa a inda yake ni kuma da hanyar da zai sa a tura masa kuɗi daga gida wannan ko da mawadaci ne a garinsu ana ba shi zakka domin ya karisa bukatar sai samu ya koma wajen iyalansa faribatan min Allah wannan wajibi ne hukunci ne da Allah ya kaddara shi min Allah daga Allah wallahu alimun Allah masanin halin da bayan su ke ciki da abin da ke maslaha a gare su hakimin ko mai hikima ne a cikin hukunce-hukuncensa wannan ayan tana da bayanai masu faɗi ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana bangarori guda takwas da ake ba wa zakka sannan ya yi bayanin cewa zakka ana ba wa fasirai da miskinai yake nuna galibin masu cire zakka mawadata ne su ba fakiran bane ba miskinin bane amma akan samu wanda zai cire zakka kuma ya zama fakiri yanzu ka noma masara buhu shida za ka cire zakka amma buhu shida ba zai iya isan ka kai da matan ka biyu da yayan ka goma ba kaga har yanzu dai kai kai kai fakiri to amma galibi idan zakkan kuɗi ne ko na dabbobi to za ka samu mutum mawadaci imamul qurtubi ina cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya keɓanci wasu daga cikin mutane da dukiya sai ya wadata wasu a cikin al'umma bai wadata wasu ba domin ya zama ni'ima a gare su ba da ƙarfinka ba ba dabaranka ba Allah ta'ala ya wadata ka ya bibita ka akan wasu a arziki da wadata da wannan wadatan da Allah ta'ala ya maka akwai bukatar ka gode masa a kanta yake godiya shine ka fidda wani abu na arzikinka ka ba wa wasu wanda ba su gashi saboda saboda likai za ta kona dulatan bainar aghni alimin sai ya zama iya mawadatan kawai su masu dan walwala su masu cin abinci su masu sa sutura su ne kawai masu abun hawa to don ya zama na haka su mawadatan ba sa san matalakawan kuma talakawan suna gani suna cikin wadata to za a iya samun matsala ko gaba ma tsakaninsu da da fakere yanzu galibi wato wanda suke miskinai ko fakirai in kaga suna adawa da mawadata ko ba sa san musu ne amma idan suna ba su za su shirya ko ta zakka ko kyauta ko sadaka to shine Allah ya shir'anta zakkan domin su mawadatan ya zama suna ba fakirai domin a zauna lafiya fakiran suna musu addu'a suna sa musu albarka to ba za a samu gaba a tsakanin wato talaka da mai kuɗi ba amma in suna da wadata talakawan anguwarku suna tsine maka suna zagin ka to hannunka a dunkule yake ka miƙawa ne inda kana kyautata musu za su soka in wani ya zai zage ka ma za su ce ba su yadda ba in ka ƙarfin su ya kare saboda kyautatawa yana sa ka mallaki wato ainihin zukatan mutane wani ya ce a asin ilan nasi wani qulubahum wala rubbama sta'bada al-insana insanu ka kyautata mutane idan ka kyautata musu za ka ainihin mallaki zukatansu to za ka duk wanda kake kyautata za ka mallaki zuciyarsa kuma yadda da yawa mutum yakan bautar da mutum idan kana kyautata mutum to za ka iya mallakansa ka shugabanci shi kuma wadata da suna kyautata wa talakawa ba za a dinga samun matsala a tsakanin talaka da mawadaci ba to galibi zakka mawadaci ne yake cirewa shi yasa manzon Allah ta sama lokacin da ya tura Mu'adh bin Jabal zuwa ga Yaman ya koya musu addini cikin sakonnin da ya baki akwai zakka yace wa alaihim anna Allah faraba alaihim sadaqatan tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim gaya musu cewa Allah yana kabinan muna kasanar da su cewa Allah ya wajabta musu zakka wanda ake karba daga mawadatansu a bawa fakirinsu to da haka akwai inda Allah ya wadata suna cire zakka to a karbi zakkan a bawa fakirai wanda har wasu malamai suke gani suna muna magana akan zakka da dalilin wannan hadisin cewa in ka cire zakkanka dole ka riba ta a garin da ka samu kuɗi saboda an ce khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'i ana karanta daga mawadatan su a mayarwa su, sai suka ce to mawadatan garin kuma a bawa fakirin garin sai suka ce zakka ba ta fita daga garin da aka same ta amma zance mafi inganci tana fita don manzo sun yakan tura wasu su je su karbo zakka daga wasu garuruwa kuma a zo a riba ta a Madina ko da haka ana karɓa daga mawadatan musulmi ne a bawa fakiran musulmi ba wai fakiran garin wai ba ko haka wannan gurgudun gurgudun bukatan su ne to sai Imam qurtubi yace idan ka cire zakka ka bawa fakiri to ka bashi ne a maimakon ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi kai tsaye to sai abun ya biyo ta hannunka saboda Allah ta'ala ya riga ya lamunce wa kowa arzikinsa kowa da kaga ya zo duniya an rubuta arzikinsa tun ranci ne tun ranza ne an kaddara masa kafin ya zo duniya to amma hanyoyin da za ka samu arzikin ku ne suke da yawa wani ta hanyar kasuwa wani ta hanyar noma wani ta hanyar kiwo wani ta hanyar sadaka wani ta hanyar kyauta wani ta hanyar zakka ko haɗe-haɗe can a kawo can a kawo saboda haka in ka bayar Allah ne ya baka da ya zo baka arzikin sai baka hadda na talakawa a hannunka sai aka ce to ka ba talakawan da hannunka saboda haka sai ka miƙa musu amma Allah ne ya ba su ba kai ka ba su ba don Allah ne ya umurce ka cewa cewa ka ba su saboda ubangiji ta ala a cikin suratu hud ya ce wa mami dabbatin fil ardi wa mami dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha كل في كتاب مبين Ubangiji ta'ala ce babu wani mai tafiya a bayan ƙasa, Fati Allah ta'ala ya lamunce masa arzikinsa. ya san inda zai yake ya san inda zai koma so da haka kowa Allah ya lamunce masa arzikinsa amma ta wace hanya za ka samu arzikin wallahu alam Allah bai bayyana ba kai ma baka sani ba sai da in lokacin yayi sai ka gane a ga hanyar arzikin ta nan da kana tsammanin kaza ne yanzu yanzu kaza ne da haka sai ubangiji ta Allah yi umurni yace a bada wannan zakka to ita kuma zakka tsarkake dukiya ne take yi shi za aka ambace ta azzaka ma'anan azzaka a tsahara wan ma sarki da kuma me daga karuwa ka nan akwai taskiya farko akwai tun nufus tsarkake rai daga ciwon ruwa idan kana ba da zaka ana goge maka ciwon ruwa ne don ruwa kyauta ne ma su ma ya nemi tsari daga ruwa wani ciwo ne a zuciyar mutum sai zama ba zai iya bayarwa ba gashi wani ya bayar bai mutu ba bai talauce ba amma ba za ka iya ba duk bayanin da za a maka yin akwai wannan ciwon a zuciyanka ba za ka iya ta ko sadaka ba to zakka yana goge wannan ciwon, yana warkar da wannan wannan ciwo din sannan kuma zakka akwai albarka a cikinsa yana cire dukkan da ke cikin dukiya sai sa wa dukiyan albarka Yana aka ambaci zakkan da zakka kaga akwai albarka a ciki to idan ka cire zakka a dukiyarka ka tsarkake dukiyan yanzu ka cire dauda daudan da ke gidi abin da ke ya rage yanzu ta cece ne sai sa manzo Allah ta kuma baya cin zakka yace inna ma hiya min awsahin na yace dauda ne na mutane to da haka wani dauda ka cire manzo su ya fi karfin ya ci zakka baya cin zakka sai dai ka bashi kyauta domin zakka dotti ne to kaga wannan dutti in ka bashi a dukiyarka to ka samu matsala idan baka cire ba Allah zai cire da kansa yasa za ka ga wani ba cire zakan amma yana ta tafka asara yana ta tafka asara to kaga ta yi aikin banza can ga asara kai kuma bakin ciki ya lullube ka kuma ba ka da lada amma nan kuma da ka cire zakan ka ji farin ciki kuma talaka ya maka addu'a ya maka addu'a ta alkhairi kuma ka cire da waɗanda ke cikin wato ainihin dukiyanka to sannan idan ka zo za ka cire ba duka za ka cire ba wani ɓangare ne na dukiyanka ba sai ka riba biyu ka bada rabi ba ko ka kasa uku ma ka bada kashi ɗaya ba a idan kuɗi ne za ka kasa arba'in ne ka bada kashi ɗaya arba'in idan shanu ne sai sun kai talatin ka bada kwaya ɗaya tumaki sai sun kai arba'in ka bada kwaya ɗaya daga nan sai sun kai ɗari da ashirin ka bada kwaya biyu raƙuma sai sun kai biyar ka bada tinkiya guda ɗaya ko a kusa amfanin gona sai ya kai buhu shida a ce ka kasa ka bada kashi ɗaya cikin goma duk iya yawan sa kashi ɗaya cikin goma za ka bayar so da haka akwai sauƙi a ciki in noman rani ne ashirin za ka kasa ka ba da kashi to kaga wannan an yi ne kawai saboda ka ɗan cire wani dotti a dukiyanka da ka ɗan yi wani abu wanda bai dace ba wajen neman sannan ka daɗaɗa wa talakawa su yi maka addu'a su daina maka hasada kai kana da shi su ba su da shi domin idan suna ɗan taɓawa su ma suna ɗan samu to ba za su ji haushinka ba kamar yadda wannan numan abin da yake faɗa mai sunan mawaƙin nan na bi ƙasar zubiyan ina gaya wa khalifan da yake waƙa ina cewa abin miski halkin kafi abdun alaluhu li an ni uganni mulkihini wa tashrabu yace za ka ɗan bani ɗan wani an wannan ɓangaren mulki na ni na ta waƙa ina ta waƙa ka kuma kana ta shan mulki kana ta shan mulki ɗan bani wani ɓangare mana kaga in ya bashi shi kenan to da ya ƙiya bashi a ƙarshe sai zo yana zagin sa yake la tashtabi al-abda illa wal afa ma'ahu innal abida la anjasun malaki idan kaga sai bawa sai akwai sanda a tare da kai don bayi ba su da albarka na jasa ne kuma asali shi kalifan bawa ne aka yin tashi sai kama zagin sa kuma yace walau kana abdullahi maulan hajautuhu walakinna abdullahi maulal mawaliya yace da bawa ne abdullahi da sai in matsa sai in zage shi a waka amma shi bawan bawa ne to kaga saboda bai bashi bane amma na su kuɗin talakan anguwan in kana ɗan san musu wallahi albarka za su dinga maka ka sa kai zaka shugabance su ma suna sa maka albarka suna maka suna yi maka addu'a saboda haka zakka fidda wani abu ne a dukiya wanda bai taka kara karya ba suka ce iqraju juz'in mu'ayyanin min malin maqsusin tutrafu ila jihatin maqsusa ko yusrafu ila jihatin fidda wani ɗan abu ne ne a wata dukiya ta musamman wanda za a ba wani ɓangare na musamman dukiyan ma ba duka ba daga amfanin gona amfanin gonan ma ba duka ba ta wanda yana iya karɓan ajiya kuma ana cin sa yau da kullum sannan sai dabbobin ni'ima raƙuma tumaki awaki shanu sauran dabbobi ba a cirewa sannan sai kuɗi kenan iya dukiyan da ake cire zarta. sannan kowanne kuma ɗan kaɗan za ka cire sannan sai ka bawa kuma wasu ɓangare wanda aka faɗa wanda su ne tafsirinmu na yau to da haka ka fita zakan dukiyanka idan mutum ya ƙi cire zakan dukiyansa a shari'ar musulunci to ana karɓanta da ƙarfi to da haka shugaba zai karɓe ta da ƙarfi idan ya zo karɓa da ƙarfi kace za ka yaƙe shi ka zo da makami ya halatta ya yaƙe ka wannan shine abin da ya faru a zamanin sai na abubakar wasu da su maye da su, sai suka ce su ba su ba da zakawa me yasa ba za ku bayar ba suka ce ai manzon Allah ta sama ne aka ce ya karbi zakkan ba kowa ba sai suka yi tawilin wata wanda ubangiji ta alake cewa kuzmin amwalihim kuzmin amwalihim sadaqatan tutashiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim إن صلاتك سكن لهم والله عليم حكيم suka ce ubangiji ta'ala cewa ya kulmin amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi zakka daga dukiyansu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda zaka tsarkake su da wannan dukiyan to kaga suka ce wai manzon Allah ne aka ce ya karba tun da ya rasu su ba za su ba ba su ba Abubakar ba to kaga wannan sun manta da dukkan ayoyin da suke cewa wa aqimu salata wa atu zakata sai da sallah ku ba da zakka kaga ba sai an karba ba ka bayar da kanka gabar ba ce ba sai wani ya karba Sai da suka ce ba za su bayar ba sina Abakar ya ce su bayar zuwa ki su bayar ya ce so zai yake su ya shirya runduna ta yaƙi za a yaƙi mani'un zaka masu hana zaka bidina umar ya ce abubakar ya zaka yaki mutumin da yake cewa la ilaha illallah bayan manzala kuma yake umirtu an nuqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah wa idza qaluha aqamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi al-islam wa hisabun 'ala Allah sannan kuma yake an umurce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illa Allah sai sun faɗi la ilaha illa Allah sun kare dinanan su da dukiyoyinsu sai dai a haƙƙin musulunci yaya za ka yake su sai manzo sai sai na bakar yace wa zakatu min huquqiha ai zakana daga cikin haƙƙin la ilaha illa Allah wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunahu ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam la bilal yace wallahi da za su ana ni dan karamin akuya wanda suke bayarwa a zamanin manzala ta sama yace wallahi da sai na yake su in ke suna bayarwa a zamanin manzala su kana ni zan yake su daga nan sai sina Umar ya gane to lalle abun haka yake gaskiya ne Babakar ya fi shi ilimi ya masa bayani nan sai zuciyarsa shi ma ta kwanta ta samu nitsuwan aji a yake su tare cewa akwai riwayar da ta kawo zakan ma umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa yuqimu as-salah wa yutu az-zakah fa idza fa'alu dhalika asaw minni dima'an wa amwalahum kaga ba za su guje ba za su kira daga yaƙi ba sai sun yi tauhidi sun yi imani sun yi sallah sun bada barka. ko da ka sai je yake su domin fitina ne in ba yake su ba za su hana wasu ma su bayar to kaga ana iya fito na fito da su da sababin hana zakka idan har an nemi su bayar suka ce ba za su bayar ba zakka rukuni ne daga cikin wato ainihin rukunin musulunci kamar yadda ya tabbata a Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ayoyi da yawa duk inda aka ambaci sallah sai a ambaci zakka wa qimu salata wa atu zakka kisa Abdullahi bin Abbas yace idan baka ba da zakka ba ko kai sallah Allah da zai karbi sallar ka ba in kana da halin ma da zakka yace ayoyi guda uku suna hade da juna ne ba za ka riba su ba A atiqu Allah wa ati'ur rasula ka bi Allah ka bi manzon Allah ta sama ko ka bi Allah in ba ka bi manzon Allah ta sama ba Allah ba zai karbi sa'an ka ba ba za ka shiga aljanna na biyu shine abun nan wa qimu salata wa atu zakka kai sallah kai zakka yace ko kai zakka in eh, ko kai sallah in ba yi zakka ba ba ruwan Allah da da da da sallan ka sanan ta uku shine an li wa liwalidayka ka bautawa Allah ka kyautata iyaye ko ka bautawa Allah in ba ka kyautata iyayenka ba zai hana ka shiga wuta ba Zaka je ka shiga wuta don aka kaga babban al'amari ne sannan hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi bin umar manzo sun yace buniyar islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa sawm ramadan kan gina musulunci akan abubuwa guda biyar shaida ba mota da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne da da sallah da bada zakka da yin aikin haji da kuma azumin wata ramadan ko da ka dole ne wato ainihin ka bada zakka rukuni ne na biyu daga cikin rukunin ai na uku daga cikin rukunin sallah a rukunin musulunci daga tauhidi sai sallah sai zakka kuma an wajabta ta bayan an yi hijira da shekara ɗaya a shekara ta biyu bayan hijira aka wajabta wato ainihin zakka kuma dukkan wanda ya hana zakka na dukiyarsa ubangiji subhanahu wataala zai masa lalata dukiyan kamar yadda muka karanta a cikin suratul anfal inda ubangiji ta zake cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim hmm. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Ubangiji ta lace waɗanda suke taskance kuɗi shine zinari da azurfa suna zuwa su ajiye su a banki ko a gida ba ka fitar musu da ko a shago kuma a ina ne to ai musu albishir da azaba mai raɗaɗi. ranar da za a narkar da wannan dukiya ita ce ranar alkiyama a musu lalar agoshinsu da sasanninsu da bayansu a ce ku ɗanɗana abin da kuka ajiye ba ku ba da zarkar ba ko za ka za mai da ita dalma a dinga mutum lalar ya zo hadisi za a mai da ita maciji kuma a naɗe wa mutum a wuyansa maciji ya dinga tsaransa ina cewa ana maluka wa ana kansuka shi ne dukiyanka kuma ni ne wato ainihin taskanka abin da ka ajiye baka fitar masa da zakka ba kuma a nan duniya duk wanda ba a fi da zakka ba a cikin kwanciyar hankali Ina cikin damuwa da bakin rai kuma asara ka kulla da ita ke saboda ba za ka samu kwanciyar hankali ba sai ka ba da haƙƙin Allah nan ne za ka samu wato ainihin kwanciyar hankali a wannan ayan ubangiji ta sai ya faɗi inda ake ba wa zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin ana ba wa zakka ga fakirai da miskinai menene bambancin tsakanin fakiri da miskini sun hazo a wuri daya shine dukkanin su mabukata ne kuma kowanne ya cancanci a bashi zakka kowa ba mawadaci bane da fakiri da miskini amma idan aka hada su a wuri daya ana bukatan a bambanta su amma da ba su haɗu a wuri ɗaya ba duk inda aka ce fakiri a ƙura'ani ko a hadisi to miskini ya shiga duk inda aka ce miskini kuma to fakiri shi ma shi ma ya shiga kamar kalman al-islam wal iman ne ki ijtama aftaraqa wa idza aftaraqa in an ce al-islam aka ce musulmi to mu'mine sun shiga an ce mu'mine musulmi sun shiga amma in sun haɗu wuri ɗaya kuma za a bambanta mai bambancin musulunci da imani to haka nan al-faqiru wal wal miskini iri da miskini ne bambancin su wa dukkanin su mabukata ne amma su suka ce fakiri ya dan fi dan wadata ya fi kyawun hali akan miskini shi yana da shi amma abin da zai ishe shi ba yakan yi wasu bukatunsa amma fa ba wai isheshin abu ba wannan shi ake cewa fakiri kenan miskini kuma wanda bai da kamai shine zuba hannu ake ce masa da hausa shi ba da na cin yau bare na gobe sai abin da aka bashi wannan shine abinda imam mali ya tafi a kansa suka ce fakiri almutajin muta'affi mabukaci ne amma baya fara abun nasa bai kai yi bara ba amma dai yana da bukata in ka san halin da yake ciki ka maka man miskini ko suka ce almutajin sa'i wato mabukaci wanda yake yin bara shine ainihin miskini kaga duk mai bara kam ai ya zama talauci nasa ma ya kai inda ya kai domin bara akwai kaskanci a cikinsa suka ce to kenan miskini ya fi zama wato mabukaci fiye da fakiri kuma sai hadisi ya tabbata daga manzala ta suna hadisin bukhari da muslim yace laysa miskinu بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان miskini ba abin tausayi ba shi ne wanda yake kewayawa yana bara ban ya samu ɗan loma ɗaya loma biyu dibino ɗaya dibino ɗaya yana iya komawa ba ba shi ne abin tausayi ba amma hadisi ya nuna shi ne miskini ba ba shi ne abin tausayi ba sai suka ce to waye miskini yace miskini abin tausayi allazi la yajidu ghinan yughni wala yuftanu lahu fa yatasaddaqu alayhi wala yaqumu yasalu an shine mutumin da bai da wadata amma kuma ba a gane ma bai da wadata miskini ne amma baya bara ya kane ba a gane ma bai da shi ba ballantana a baki sadaka kuma baya tashi bara wannan shine abin tausayi ma'ana ta ga dukkan wanda bayi da shi yake kewayawa yana bara da su, amma in bayi da shi baya tashi ya yi baran to ya fi zama abin tausayi fiye da me fiye da wanda yake tashi yayi bara mai bara kan ya bayyana da bukatar ko da haka ya kamata mawadata su dinga kula da halin mutane akwai wanda bayi da shi amma baya me baya bara wannan ya fi zama abin tausayi akan wanda zai bara in baka bashi ba wani zai bashi shi ya bayyana da wato ainihin bukatarsa wannan sai suka ce fakiri ya fi miskini dama-dama wasu malayin ko suka ce a miskini shi ya fi dama-dama fa akan fakiri fakiri ya fi talauci aka ce me dalili suka ce ubangiji ta ala a kistan khidir ko sirri da annabi musa lokacin da suka zo suka suka huda ainihin wannan jirgin ruwa din wanda kibir ya kasa hakuri yake cewa za ka dinga keta da ka huda jirgin ruwan ne zuma su shi sun zo sun hau ai sai sun ji tsayuwa zai shiga cikin jirgin ruwan bayan sun yi shirin cewa karfa tambaye shi har sai ya masa bayani ya kasa hakuri sun je zo bayani cewa amma tafi su fakanan lima sakina ya amalu na fil bahar jirgin ruwan nan na wasu miskine ne suna aiki da shi a cikin kogi suna ɗaukan fasinja da kaya to kaga in jirgin ruwan na miskine ne a sai miskinan suna da dama dama Kama a ce maka miskine yana da jirgin ruwa yana da trailer da take daukan kaya tana kaiwa Lagos daga Yola sai <laughs> kaga wannan miskini ake dan dama daman To ya fi fakiri kenan zahirin wannan wannan miskine sai yana da yana yana da wadata suka ce a ah, fakiri ya fi talauci miskine ke fi wadata sannan dalili na biyu suka ce manzo su ma ya nemi tsari daga talauci ta Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri min al-kufri wal faqri ya Allah ina neman tsarin ka daga kafirci da talauci in duka ce to ai abun da manzo sa ya nemi tsari da shi to ba karamin abu bane to da haka talaucin nan shine baka da komai manzo sa ya nemi tsari daga wannan amma an samu hadisi wannan hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud da kuma hadisi da ingantacce manzo Allah ya nemi tsari daga talauci to sai aka samu wani hadisi na Ibn Majah wanda Albani ya inganta shi shi kuma za su yana cewa Allahumma ni miskinan wa ni miskinan wa ashirni fi zumratil masakin ya Allah ka raya ni miskini ka kace ni ina miskini ka tada ni cikin miskinai ranar lahira dan kuma ya ce Allah ka tsare ni daga me talauci a sai talautin ya fi tsanani kenan ko shi yasa ne tsari daga shi amma miskini kuma ya ce Allah ya raya shi miskini ka ce to wannan ma dalili ne sai kuma wasu malaman suka ce abinda ake nufi da hadisin nan ba miskini na baka da kuɗi ba a Allah ka raya ni ina mai tawazu khushu'i ake nufi da da tawazu Allah ka raya ni ina mai tawazu wato bana nuna ni wani ne ka kashe ni bana nuna ni wani ne ka take ni cikin ainihin masu tawazu ranar alkiyama don su ne za su shiga aljanna to da ka ana iya cewa wani miskini saboda me saboda mai tawazu ne shi ba sarki bane ba wani babba ne a cikin a cikin al'umma ba suka ce to wannan hadisin shi ma yana nuna cewa ainihin miskini ya fi fakiri wato ainihin kyakkyawan hali to amma duka wannan zabanin ba amfanin su kaɗan ne gaskiya domin kai da kake rayuwa da mutane kana iya gane wafi bukata da wanda ya kaiwa ne talauci ba ko ka ambace shi bakiri ko ka ambace shi miskini ya duk ne inda yana cin sadaka ko yana cin sadaka to ala ayi halin da Allah ka riba mu da talauci don talauci mummunan abu ne tunda kaje maza yana neman tsari da talauci to mummuna abu ne shi sa sai na ali ce kadal faqaru an yakuna kadal faqaru an yace talauci ya kusa zama kafurki. saboda maza Allah ya Allah ina neman tsarin ka da kafurki da da talauci sai hada abun guda biyu amma Allah ya jarrabe ka kai tawakkali ga Allah kuma zai iya zame maka wato ainihin daraja amma dai talauci in yayi tsanani yana iya zama kaskanci a duniya amma a lahira in ka rike imaninka to kai ne a gaba gaba ba su da kaya wanda za a tare ka ana maka bincike za ka shiga aljanna kafin mawadata su shiga da shekara ɗari biyar kamar yadda zuwa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma nan duniya dai jarrabawa ne kuma idan yayi tsanani yana daga cikin manya-manyan masifan masifun duniya guda biyar akwai alfaqaru shadid manya-manyan masifun duniya guda biyar ne daga ciki akwai mautul habib kana son mutum ya mutu ko babanka ko mamanka ko matarka ko ɗanka wannan babban bala'i ne sannan akwai tsodon sukun wato ka daɗe kana rikin lafiya ya kiti ya kicinyewa kana kwanci shekaru wannan babban masifa ne sama sannan akwai alfakaru shadid talauci mai tsanani ba cin yau ballantana na gobe ita ma babbar masifa ce a duniya Allah ka ba mu da wani sannan akwai kuma wato almar'atu sharira wato mace wanda ba ta gari ba Allah ya daka da mace ke daniya to za ta hana ka zaman lafiya da kwanciyar hankali komin wadatar ka komin mulkin ka komin ilimin ka shi ma babbar masifa ne sannan na biyar shine shamatatul ada wato dariyan gayya na abokanin gaba a ce kana da wasu abokanin gaba suna son su ga bayan ka amma kuma sai Allah ya ba su nasara ka shiga wani bala'i su zo suna maka dariya wannan babban masifa ne ita ma ka nemi tsari daga ita Ka da talauci wanda ba mai tsanani ba shi yana da sauƙi. wani ma bai zai gane kai talaka ba ne wannan ba wani matsala a cikinsa sosai amma talauci mai tsanani wanda kowa zai gane baka da shi wannan masifa ce ka nemi Allah ya tsare ka daga wannan kuma yakan jawo maka bakin jini a cikin mutane ba tare da ka musu laifin komai ba abin da wani yake cewa yamshil faqiru wa kullu shay'in zidduhu annasu tuqliqu dunahu abwabuha فتراه ممقوتا وليس بمذنب غير العداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة أفزت إليه فحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا عاذرا نبهت عليه وكشرت أنيابها يجي السلك هنا تبيع ساقا غنش باء صنصا كوني أبو كيشي يزني إذا mawadata sun تاسم sai su كل kofar su ko ya yi sallama ba za a yi مثلا مثلا Yadda za ka gan shi mutane suna ƙinsa amma kuma babu wani sababi sababin kawai bayi da shi ne ba a marmarinsa saboda bayi da shi yace amma hata karnuka a unguwa idan suka ga mai kuɗi da suna tsaya su saurare shi suna ɗan karkaɗa masa jela suna maraba da zuwansa amma idan karnukan unguwa suka ga fakiri ya zo wucewa to za ka ga suna ta masa haushi suna yaƙa haƙora kamar za su cije shi sun gane cewa fakiri ne bayi da ɗan bayi da kowai haka faɗa to saboda haka ba za ka roƙi talauci ba Allah ta ya riba mu da talauci wadata ta ɗan fi daɗi in ta haɗu da addini ko amma ba addinin kuma gara ka zauna talakan ka tare da addinin ka akan mawadaci wanda bai da addini domin rayuwar duniya dan lokaci ne in an je lahira kuma za ka je ka zama mawadaci Allah ya sa mu dace na biyu wal na alaiha na uku kenan ko ana ba fakiri zakka ana ba miskini zakka sannan wal amilina alaiha da masu aiki akan zakka su ne wanda hukuma ta wakilta su je su tattaro zakkan su kawo za a ba fakirai to wayannan ana ba su zakka ko da mawadata ne sai dai wasu malamin sun ce ana ba su dan abin da zai ishe su ne bil ma'ruf wato abin da zai yi musu hidima ta rayuwarsu wanda sai zama riban kafa wadatan su wasu suka ce a ana ba su gwargwadon aikin da suka yi maimakon in biyan ka za a yi nawa za a biya ka wannan tattaro zakar to sai a ba su gwargwadon wannan amma wasu suka ce a za a ba su babu lissafi to da haka tunda sun yi aiki a ciki za a ba su in za kenan idan akwai wata ma'aikata ta zakka ana iya ba wa ma'aikatan albashi a cikin zakkan tunda suna yin aiki ne wa ainihin wa fakirai za ka su ma suna iya karɓan wani abu na zakka sannan sai al-mu'allafatu qulubuhum wato nan kan kaman babu su yanzu ko ina baitul mali take ina wuraren zakka da su. to in babu anan amma a wasu kasashe na larabawa har yanzu akwai ma'aikatan zakka da wakafi zakka da wakafi to da haka idan mutum ya zinta zakka sai ya kai wannan ma'aikatan don galibin su ma mawadata ne zaka samu sai a dinga daukan fakirai ɗaliban ilimi da waye ana ba su duk wata ga abin da ake ba su haka nan wakafi kana son kai wakafin wani abu sai ka je ka same su kuma irin wannan dukiyan ake biyan limamai ake biyan ladanai da na'ibai ana biyan su albashi kuma ana gina masallatai da waɗannan kuɗaɗe na wakafi da sauransu so da haka a wasu ƙasashen har yanzu akwai mu dai a nan da yake ba a musulunci ake yi ba irin wayannan abubuwan yana da waya ka gansu sai kuma aka ce wal mu'allafati qulubuhum shine nawa kenan na biya wani hudu ne na hudu wanda ake rarrashin zukatar wato su ne kafurai waɗanda ba su shiga musulunci ba amma kuma akwai alaman in ana ba su zakka za su shiga musulunci wannan ana iya ba su ana iya ba su zakka ko kuma ya zama ya musulunta amma an ba shi zakkan za a karfafa masa gwiwa bai daɗe da musulunta ba ko da yana da wadata suka ce ana ba shi zakka don a karfafa wato ainihin imaninsa to wannan su ma ana ba su manzo ya ba su amma daga baya tafiya na tafiya wasu malamai suka ce ba za a ba su ba kamar sai na umar yadda musulunci ya riga ya yi ƙarfi saboda haka ba wani kafuri da za a ba wa zakka ko ka musulunta ko karka musulunta amma ba za a ba ka zakka imam malik kuma ya tafi akan wannan to amma dai mafi mafi yau malamai sun tafi har yanzu yana nan cikin da ake ganin an bashi zai zai shiga musulunci to a baki din don a rarrashe shi shiga musulunci amma kaga ba su da yawa ta za ka yi ka gane dole sai kana zaune da shi alamun an bashi zai karfafi shi shiga musulunci shikenan sai a bashi amma in ba haka ba ba ka iya ganewa ba yanzu zuka musulman ma ga sunan in talauci suna bukatan zakai da za a je a ba wani wanda ba musulmi ba wanda ma ya shekara ɗari a talatin a cikin musulunci yana kuna sallah da shi a masallaci a unguwarku ba da abin da zai ci na jibi da gata ka ɗebi zakka ka bashi kawai ka bar wayan can a musu wa'azi kawai masu wa'azi su yi wa'azi su musulunta in sun shigo sai a ba su zakka don akwai fakirai masu bukata sun fi cancantar zakka sannan na biyar wa firri qabi wato su ne waɗanda ake inta su waɗanda ake intawa shine a sai ya halatta a sai wato abun nan ah, bayi da kuɗin zakka sai a inta bawa ne musulmi yana hannun kafurai yana shan wahala to da aka sai a fidda zakka sai a ce nawa za a biya su sake wannan bawa sai su ce kawo kaza da kuɗin zakka sai a fanshi cikin sai a inta shi a tsaye shi a inta shi wannan ya halatta domin bawa abun tausayi ne ko musamman in musulmi abun a tausaya masa ne don an yanta shi walittakansa wala'insa zai zama yana hannun musulmi gaba daya mana wanda ya bada zakan aka yin tashi ba shine maulansa ba ba za a ce in ya mutu ba mai gado shi ne gaje shi ba dukiyansa in ya bari sai aka yi baitul mali a jiya ribawa fakirai da miskini da sauran su fara aikin addini da ita amma wasu malamai sun tafi cewa mukatabun suna shiga cikin wannan aya shine bawan da aka tsora masa fansa aka ce ka ba da dubu ɗari biyar ka zama ɗa duk wata ka ba da kaza suka ce su ake nufi da wannan sai a ba su wato wannan zakan domin su gama samun yankin kansu amma zance mafi inganci ba su ake nufi ba ana nufin a je aka yi bawa a yan tashi amma shi wannan da aka tsora masa fansa aka ce biya kaza ya zama ɗa ya shiga cikin simfi na gaba sune walgarimi na wa'inda ake bin bashi kaga kenan ana iya bashi zakka shi ma ya shiga cikin layin wa'inda ake bin bashi to da ka sai a bashi zakka domin ya biya wato ainihin bashi ne hadisi ya zo ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake salatatun haqqun ala Allah aunuhu al-ghazi fi sabilillah wal muqatab alladhi yuridu al-ada wan nakih alladhi yuridu al-afa imam Ahmad ya rawaito hadisi manzon Allah ya ce mutum uku Allah ta'ala ya ɗauki alkawarin zai taimake su mutane guda uku da mai yaƙi fi sabilillah duk wanda ya fita yaƙi tsakaninsa da Allah Allah ta'ala zai taimaka masa sannan da mukatabi wanda aka ɗora masa fansa aka ce ya biya wasu kuɗaɗe kafin ya zama ɗa ya kafa yana nema yana nema don ya inta kansa shi ma Allah zai taimake shi iya biyan wannan kuɗi don an ba shi zakka ba a yi laifi ba sannan da annaki hullazi yuridu al-afa mai aure wanda yake son yi aure don ya kame kansa kar ya fada dina to shi ma in ya kyautata niyyarsa ubangiji ala zai taimake shi ko da haka shi ma ana iya bashi zakka ko fakiri ne ba yi da ainihin abin da zai aure da shi sai kuma ka cire zakka duk auren ba zai wuce miliyan ɗaya ba an bashi mata an rasa yin da za a aure kila ana neman a fasa ma ɗauki miliyan ɗayan ka bashi shi aure ya halatta ka taimake shi ka taimaka masa da kuma taimako ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala na shi da sai ce wal gharimina wato da da ake bin bashi su ne wanda bashi yawa katutu ya halatta a ba su zakka domin su biya bashin da ake bin kuma ko da a ce ya mutu ne mutum ya mutu ana bin sa bashi wanda suke ake bin suke bin sa bashi ba su yafe ba sai aka cire zakka ya halatta ce nawa ne ake bin mamacin na ana bin sa dubu ɗari biyar sai ce to ga dubu ɗari biyar a a biya masa bashi ya halatta ko kuma yana raye amma ba wai a zahiri ba fakiri ba ne shi sa aka ware shi ba yana ɗan kasuwa ne ana ba shi kaya na miliyoyi kila ana ba shi kaya mota mota amma za ka samu wani abin sa ba shi miliyon hamsin amma an zo an yi lissafin jarinsa bai wuce miliyon hamsin ba ko bai wuce miliyon arba'in ba wannan ya halatta a ba shi zakka domin ya biya bashin da ake bisa don shi ba mawadaci ba ne da za a daina bashi kayan ko ma kila kudaden al'umma sun karye a kansa inda za a ce za su zo su kwashe ɗan jarin nasa da yake walwala da shi da motar da yake hawa ba abin da zai rage wannan ya halatta a bashi bashi domin ya biya ainihin wannan zakan to wa'annan mutanen akwai su a cikin kasuwa kuma abin tausayi ne amma galibi mawadata ba sa ba su zaka domin a zahirin su mawadata ne za ga ya saba rayuwa ta wadata a sai duk ya ɗan cinye jarinsa bai sani ba saboda ana bashi kaya bashi saboda haka baya lissafi sai na kashe kudi sai wayi gari da za a daina bashi bashin kayan nan da ya karye kenan ba taimaka a bashi zakka musamman tun da yana sana'a tun mai sana'a ai mai kokari ne bai kamata a bashi ba to wannan masu bin bashi kenan me bin wanda ake bin wanda ake bin bashi wanda ake bin bashi abun tausayi ne sannan kuma cin bashi ba haramun bane idan bukata ta kama ka ci bashi manzo Allah ta sama yana cin bashi dan ya rasu ma ana bin sa baki. domin lokacin da ya rasu an samu sulkinsa yana jingina ya ba da shi jingina a hannun wani bai hude wanda yake bin sa bashi saboda haka idan ya bayar idan ya ce bashi bashi haka kawai ba zai bayar ba sai ya bada jingina rigansa ta yaki rigan karfe ya bada jinginan ya rasu aka samu ya karbi sha'ir an ce kwano goma sha ɗaya kawo iyalinsa in bayan ya rasu aka biya wannan bashi aka karɓo wannan riga da cin bashi haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ci bashi ba amma a farkon al'amari idan ana bin mutum bashi sai ya rasu manzon Allah sallallahu baya masa sallah idan an kawo gawayan sai ce hal alaihi dainun shin akwai bashi da ake bin sa an ce ana bin sa bashi yake sallu ala sahibikum ku je ku abokin ku amma in ba a bin sa bashi sai masa sallah wata ran aka kawo ta gawa aka ce ana bin bashi manzo Allah yake ku je ku masa sallah sai Abu Qatada sai yace addainu alayya ya rasulullah ya rasulullah wannan bashin yana kaina zan biya a masa sallan zan biya bashin Allah ya masa sallah lokacin da abokan kata da ya zo sai ce to ya maganan bashin nan ka biya to Allah har yanzu dai ban samu na biya gobe ma a zo yaya ban biya ba wata ran da ya zo sai ce yau kan na samu na biya bashin nan sai manzo ta ce al'ana barada jinnatu yanzu fatan sa kai kani kaga bashi masifa ne kenan masifa ce da zura ta kama ka ka biya kuma in ka samu wani ya zo ya tambayi manzo Allah ta ce ya rasulullah yanzu idan na je jihadi fi sabilillahi aka kashe ni na shahada duk abin da ke kai na an yafe mini duk alhakin da ke kai na zunubai na yafe mini yace maka ni eh. in je kama hanya ya tafi Allah ya turo mala'ika biyu da yace ya gaya masa sai kira shi ya ka ta je a kira shi aka kira shi yace masa illa daina akhbarani bi zalika jibril yace mai gaba da mai mai tace to sai dai baji mala'ika biyu ya ce ni ba za a yafe maka bashi ba to kaga bashi maziba ne don hakkin wani ne Allah ya ce man akaza amwalan nas yuridu ada'aha atallahu anhu wa man akazaha yuridu itlafaha atlafahu Allah duk wanda yake karban dukiyar mutane domin ya halakar da wannan dukiyar to Allah zai halakar da shi wanda ya dau dukiyar mutane don ya biya Allah zai taimake shi ya biya wanda haka bashi ba ganima bane dukiya ce ta mutane dole ka biya to amma daga ba manzo ya soke wannan ko ana bin ka bashi yana maka sallah da aka saukar da annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim manzala ta sama ya fi cancantan ya jibinci al'amuran mu'mine fiye da kawunan ko daga nan duk wanda aka kawo wanda ya rasu ko ana bin sa bashi manzala sama sai ce addinu alayya ni zan biya bashi sai masa sallah yace ma min mu'minin illa wa ana aula bihi fi dunya wal akhirah babu wani mumini face ni na fi cancanta a jibinci al'amuransa a duniya da lafiya wannan shine hakika ne shugabanci Allah za ce ku karanta in kun ga dama annabiyu aula bil mu'minin min aku annabin Allah shi fi cancanta ya dauka wainiyan mu'mine fiye da kawunan su yake fa ayyuma mu'minin mata wa taraka malan ko asabatahu man kanu duk wanda ya rasu ya bar dukiya to magadansa su je su gaje shi ko su nawa ne ba da alaka da dukiya. amma wa man taraka dainan aw baya'an falyatini fa ana fa ana maulahu duk wanda ya mutu ya bar bashi to ni zan biya bashi wanda ya mutu ya bar wasu yara marayu ko iyalai miskinai to ni ne majibincin al'amuransa a zo ni zan dauki tawaniyar iyalansa da yayansa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari kaga haka ake yin shugabanci daga nan sai dinka mutu, wato ainihin sallah idan ana bin ka bashi haramun ne ka samu ka kibiya kana jawa kanka masifa kuma a nan duniya ya halatta wato a maka ukuba a walhaƙanta ka in ka biyan bashi tun da kana da shi maza su ma ce matsalar gani ya gulmi biyan wato taurin biyan bashin mawadaci zalunci ne don kana zalunta wanda ka karɓi bashi baka biya shi ba a wani hadisin layyul wajidi zulmun yuhillu irbahu wa qubatahu bi taurin biyan bashin wanda yake da shi kana da shi ka ki biyan bashi to wannan zalunci ne kuma yana halatta a ci maka mutunci sannan a maka hukuma idan an kai karanka tunda kana da shi ka biya wala ne kai karanka bai kuskure ba ya taimake ka nema don karka mutu da baki ka biya kuma yana halatta a walakanta ka a ci maka mutunci a kai ka kara da sababin wannan so da ka in ka ci bashi ka ci da niyyar biya in ba ka da shi shari'a ta baka uzuri don ubangiji ta dace wa in kana zo usratin fa nazratun ila maisara idan mutum bai da shi to kar a matsa masa wajibi ne a saurara masa sai ya samu wannan kan duk wanda bayi da shi kana bin sa bashi bayi da shi ka je ka kai karansa to wannan kan ka ci mutuncinsa kuma Allah zai kama ka ka walakanta shi ba da haƙi ba saboda bayi da shi amma in yana da shi ne iya biya ka shi in kuma dan wawa shi dukiyar jama'a ne dama yana ci ba da niyan biya bai ci wannan bashin ya ci tan wai ya samu ganima wannan ko bai da shi a je a tsaure shi a kawo masa duka a ɗaure shi a masa horo domin gobe kar ya ci dukiyoyin mutane mun karanta wannan a cikin tufatul hukam al'asim na cewa wa man alayhi dainu imma musiru wa matluhu zulmun wa la yu'akhkharu aw musirun aw mu'sirun faqad abana ma'zira fa yamlaki inzaruhu limaysara aw mudimun faqad abana ma'zira fa wajibun inzaruhu limaysara aw musirun qada'uhu idraru fa yamlaki fi shanihi inzaru ومن على ومن على الاموال قد تقعد والضرب والسجن عليه سرمدا فان ابى فان اتى ببامن فبالقضاء حتى يؤدي ما عليه قعدا yace duk wanda ake bin bashi ko dai ya zama mawadaci da wannan rashin biyan bashin sa zalunci ne ba za a saurara masa ba ko so hanya za a iya karba ko ya zama yana da shi amma dan kadan in ya biya zai takura iya dan jarinsa kenan in ya bayar zai zauna bai da ci wannan mustahabbi ne ka saurara masa kace ka dan da dan kadan ka ci gaba da nema a hankali ka biya ko kuma ya zama bai da shi kwata kwata wannan wajibi ne ka saurara masa in ka kai karansa kayi laifi Allah ta'ala zai kama ka amma duk wanda yake zuwa yana rubuta ciki akan dukiyar jama'a ya karbi wannan yana dariya ya cinye ya je ci dukiyar wannan to wannan fa ba a saurara masa za a kai shi gara za a kai shi gidan yari za a dinga Musa bulala kullum alkali ya yanke in bulala goma goma za a masa ko sha biyar biyar ko ashirin ashirin haske ya biya a ji a sai da gidansa a sai da kadarorinsa sai in bai da jima a ci gaba da daure shi kawai an rage barna domin an sake shi zai zo ya sake wawurar dukiyoyin jama'a idan wani mai daukan benin sa ya zo ba za a baki ba sai dai in ya dawo alkawari zai biya wannan kuɗin sai dai ba mai almari ba wai a sake shi idan bai biya ba zan biya in bai biya ba zan kawo shi ba in bai biya ba za ka biya dai ka biya kuɗin sannan a sake shi ga bashi wato ainihin masifa ne to idan ka ci bashi saboda lalura kai abun tausayi ne manzon ubangiji subhanahu wataala yace a baka zakka yana da kyau a baka zakka a taimake ka saboda ka shiga cikin wani hali sannan na shida shi wa fi sabilillahi dukkan wanda zai tafi yaƙi bayi da abin da zai shirya ya tafi yaƙin ko ya bar wa iyalansa ko guzuri ya halatta a bashi a cikin zakka ko wanda yake zuwa zai tsare garuruwan musulmi kar a zo a shiga a yaƙi musulmi ya halatta a bashi zakka wa'un fakiri ne ko mawadaci ko fakiri ko mawadaci wannan ayar mafi yau malamai aka suka fassara ta amma Abdullahi bin Umar yace alhazai ma ana ba su zakka da masu umra idan aka je Makka ana aikin haji akwai masu sayan abinci ana ribawa da ruwa da waye suka ce ya halatta ko mawadatan ma sai a babba su ai fi sabilillah ne sun fi da fi to da haka ana iya ba su zakka wasu suka ƙara faɗaɗawa suka ce ɗaliban ilimi ana iya ba su zakka ko da a ce mawadata ne suka ce masu da'awa masu wa'azi da karantar da mutane ko masu ilimi ko masu wadata ne ana iya ana iya ba su zakka islamiya ana iya ba ta zakka abun nan mai sunansa masallaci ana iya ba shi zakka haka suka faɗaɗa abu amma zancen da ya fi inganci mayaka ne ake ba wa zakka mayaka in mutum mawadaci ne shi mai abin nan mai zuwa aikin haji in mawadaci ne bara a bashi wani fakiri ne za a bashi haka nan wanda wato ainihin yake karantar da al'umma in fakiri ne zai ci zakka in ba fakiri ba zai ci ba haka ɗaliban ilimi mawadata ne ba za a ba su ba in ba mawadata ba ne za a ba su matsalaci a nema masa taimako islamiyya a nema masa taimako ta wani bangare zakka a ji a ba wa fakirai ko musamman a wannan lokacin fakirin ma sun fi bukatar zakka masallaci kan ma ana nema masa taimako zuwa ko wani fakirin anguwan ku daga ana nema masa taimako talauci a addabe shi a dan sama masa jari yana da wahala to kaga abun da yafi shine a bawa fakirai amma in wani ya bawa islamiya zakka ko ya bawa masallaci zakka zakkan tayi za a ce zakkan ba ta yi ba amma abun da ya fi shine ne a bawa wanda suka fi bukata fakirai da miskinai jama'a a taimaka musu a basu zakka don zakkan ne kawai ta rage musu to zakkan ma an ce za a karkatar da ita zuwa gine-gine gina makarantu da islamiyya ta waje su kuma za a basu zakkan kuma su aka fara faɗa ba inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin me yasa aka fara faɗan su saboda bukatan su saboda tsananin bukatan su su aka fi su ne kake raye da su mumin ya fi masallaci mahimmanci, don ka tabbatar da wannan kai mumin ya fi ɗakin kaba ma daraja a wajen Allah ta'ala kamar yadda manzo Allah ta sama ya faɗa yace na san ɗakin ba kana da daraja amma Allah ya rai mu'mini ya fi ka daraja Kuma ko da ka fara da mu'minin sannan sai ka faɗaɗa kai ka ba wasu kuma mutane daban wa'inda ba su ba sannan na biyar shine wabnu sabil wabnu sabil na bakwai na takwas kenan ko shine dan tafarki mutumin da ya tafiya guzurin sa ya yanke ya kare amma yana da wadata a gida ba wanda zai turo masa ba irin zamani yanzu akwai waya akwai akawun a hansa ɗinka kana tafiya da kuɗinka ba kaga in yana zai transfer ai shi ba ba ba ba bai karewa in za a tura masa a banki ya karba a wani wuri ko za a tura a wani wani ya bashi a can duka wannan ba matalauci ne yasa imam mali yake wanda buzuninsa ya yanke in akwai mai bashi bashi a wancan garin ba za a bashi zakawa amma suka ce a za a bashi zakka in dai sai har ya kai ga ya ki bashi a to shi zai dawo ya biya shi amma a irin yanzu da akwai arziki a cikin banki da sauransu mawadaci zai iya turo masa arzikinsa to sai in duka waɗannan hanyoyin gaba ɗayansu sun toshe wannan ne ba za a bashi oh, wannan ne za a bashi zakka amma akwai hanyar da za a turo masa da arzikinsa to ba za a bashi zakka ba ubangiji ta lace zakkan nan qaribatan min Allah wato wajibi ne daga wajen Allah subhanahu wataala Allah ya wajabta ta kuma ya faɗi gurgudun gayen da za a bayar za ka abada ita yin da Allah ta'ala ya faɗa ya riba ya faɗi da za a ba a su guda takwas za su nan mun karanta su wallahu alimun Allah masanin zahirin abubuwa ne da baɗini shi ya san maslahan bayinsa shi ya sa yi bayani dalla dalla da za a ba da zakam sannan kuma ubangiji subhanahu wataala hakimun mai hikima ne a cikin dukkan abin da yake aikatawa ko yake shir'antawa ko kuma yake hukuntawa duk hukunci da Allah ya akwai hikima a cikinsa sai dai kai ya zama baka gane wannan wato ainihin hikima din ba amma ka biyan yanda Allah ta'ala ya tsara wa mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum ah, kafin a fara tambayoyi insha Allah jibi ne za mu rufe